Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Safida ta sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin uku ga watan Satumba shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanzu dai ta tabbata cewa shugabannin jam'iyyar APC a jihohi na tare da gwamnoni wajen amfani da delegates maimakon zaɓar 'yan tinke don fidda gwanin da ake shirin yi. Ko me yasa suke goya ma gwamnonin baya? Tsoro ne da yasa zukatansu suke ga kaman in ba su mara gwamnonin nan baya ba kamar za a kore su to a yanzu kuma duk mutumin da har yana ikirarin an zaɓe shi in dai sa aka yi ko ex officio nawa ne ko adam oshomole bai isa ya kore shi ba Kuma hakan haka ne za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku akan cece ku ce da ake yi akan zaɓen 'yar tinke ko na kai tsaye da ke faruwa a tsakanin jam'iyyun biyu. Menene ra'ayinku akan haka? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Masu saurari Assalamu alaikum. Kasar China ta ce ta alkawarin ƙara adadin kudin tallafin da ta yi niyyar baiwa kasashen Afirka da zai kai har dala biliyan 60 wanda zai taimaka musu wajen bunƙasa ayyukansu na samar da masana'antu da ababen more rayuwa. Hawa kuma kasar ta ce za ta yafe wa wasu kasashen na Afirka ba su kan take biyan su idan lokacin biyan ba su kan waɗanda ba sa da ruwa ya yi a ƙarshen wannan shekarar. shugaba xi shine ya yi wannan alkawarin yau litinin lokacin da yake bude taron koli da ake gudanarwa tsakanin china da kasashen afirka a beijing sai dai bai bayyana ko wasu kasashe ne za su amfana da wannan bangaren wannan bashi ba amma yunkurin na nuna amma yunkurin na nuna matakan baya-bayan nan da china ke dauka wajen kawar da damuwar da ake nunawa kan yawan basukan china da ke rataye a wuyan wasu kasashen afirka da kuma kasar da bashin kila ya zama kamar wani tarko ne da ake amfani da diplomasiya wajen jefa kasashen ciki da yake wa taron shugabannin kasashen afirka sama da talatin jawabi a wani babban ɗakin taro zing ya ce saka hannun jari da tafiyar da harkoki a nahiyar afirka abu ne da zai ci gaba a nafiyar ba tare da gita wasu sharuɗan siyasa makale da ayyukan ba wani kundin bayanai na jami'an hopkins ya nuna cewa yanzu haka dai china ta riga ta baiwa kasashen nahiyar ta afirka rancen kuɗi har dala biliyan 125 tsakanin shekarar 2000 zuwa shekarar 2016 yanzu haka da yawan bakin haure da ke kwarara nahiyar turai sun ragu ainu sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske musamman ma masu bi ta tekun mediterranean kamar yadda wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar masu wasa kwabrin kai mutane nahiyar ta turai suna daɗa ɗaukar matakan kasada wajen wurin sufurin mutane da zuma tsallaka da su tsallakewa da su yayin da ƙasar libya ke yawan kame waɗannan jiragen na 'yanci rani duk da yake kasar ta libya na ɗaukar tsauran matakai kan waɗannan mutane masu barin su domin zuwa turai domin neman sauyin rayuwa hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun shiga ƙasar ta libya ba domin kawai su isa turai rahoton mai taken tafiya ta ko halin kaka ya bayyana cewa cikin mutane da yawan su kai 2,276 su ne suka halaka a shekarar ta gabata dukku da masu kasan na ganin suna ɗaukar matakin da ya dace a bana mutane 1,195 ne suka mutu a yayin da suke kokarin tsallaka tekun ƙasar iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da siriya take yi na kaddamar da gagarumin farmakin neman sake kwato 'yanci na ƙarshe da ya rage hannun 'yan tawayen ƙasar inda ta ce akwai buƙatar ganin idlib da ke arewa maso yammacin siriya ya zamanto an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wurin yanzu haka dai ministan harkokin wajen iran mohammed javaz zarif ya tafi birnin damascus domin ya gana takwaran aikinsa na kasar ta syria da ma shugaba bashar al-assad kafofin yada labarai na kasar iran sun ambato zarif na cewa ya kamata a tabbatar cewa an mai da garin na italy karkashin mulkin mutanen syria kana ci gaba da sake gina kasar ta syria da maido da 'yan gudun hijira su dawo gida ƙasar syria dai tun a cikin shekarar 2011 take fama da yaƙe-yaƙe a tsakanin rukunan kasan daban-daban da suka hada da sojojin gwamnati da sojojin sa kai da kuma 'yan tawaye waɗanda kowane suke kokarin ganin ya samu nasarar ikon wani bangare na cikin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc gobara ta lakume tsohon gidan adana kayan tarihi na kasar brazil sai dai ana nan ana kokarin shawo kanta inji mai magana da yawon ma'aikatar kashe gobara na ƙasar da safiyan yau litinin roberto robade ya ce za a dan dauki karin sa'o'i kaɗan kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayansa wannan ginin adana kayan na tarihi ya kai shekaru 200 yana ɗauke da kayayyakin tarihi da yawansu ya kai miliyan ashirin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Batun zaben 'yar tinke ya jawo cece ku ce a jam'iyyar APC. To ko me yasa shugabannin jam'iyyar na jihohi ke mara gwamnoni a yaƙi da zaben 'yar tinke? Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Yola na ɗauke da wannan ƙarin bayanin. yanzu haka dai ta tabbata cewa shugabannin jam'iyyar apc na jihohi na tare da gwamnoni wajen amfani da delegate maimakon zaben kai tsaye na irtin kai wato kato bayan kato da ake kira direct primary domin zaben fidda guni da ake shirin yi a yanzu wannan batu na irtin kai wato kato bayan kato shine mako ya jace ce kuce tsakanin gwamnati da ke da ra'ayin a yi amfani da dalge wajen zaben fidda gwani da kuma wasu 'yan sauya zani na jam'iyyar da suka hada shugabannin jam'iyyar a tarayya da ke tare da bangaren shugaba buhari da kuma shugaban jam'iyyar adam oshimoloye to wai ko me yasa shugabannin jam'iyyar na jihohi ke mara gwamnati a yaki da zaben yattin ke wato kato bayan kato wannan mako ita ce tambayar da ne wa sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adama ahmad lawal jim kaɗan da taron da suka gudanar domin ɗaukan wannan mataki. da farko dai ah, mun bi umarni da aka ita uwar jam'iyya ta umarci Ko kowane jiha da suke su zauna a su da irin zaɓen da suke so su yi to ma jihar adamawa mun zauna mun yi sac meeting wanda mun na mu tattauna mun yadda gaba ɗaya mu za mu zaɓe ne na indirect wanda kuma duka mu an sa hannu a wanda suke na wannan mitin din wanda kuma za ka yi Abuja mun bi doka dai kamar da ita na war jam'iyya ta umarci kowane state su yi idan kana so ka yi dare ka je ka zauna ka rubuta kawo in kana so ka yi indirect ka je ka rubuta ka je ka kawo to don haka mun zauna duka mu da sec members wanda suke cikin wannan committee din mun zauna kamar da constitution ya faɗa mu rubuta a matsayin mu na tsaya cewa mu muna so mu indirect kuma za mu kai na shari'a to amma ana zargin kan cewa ko shugaban jam'iyya daman eh, da bazar gwamnati ke takarawa. a wannan ba maganan ba zagon muna ga abin da ya kamata ne mu yi don kowace jiha tana da nata damon. in ka duba mu idan yau misali yanzu in za yin kato bayan kato a Lagos ko a Enugu ko a wani wuri Ah, mu a jihar adamawa wataƙila ba zai yiwa ba ake zaben ƙananan hukumomi eh in ka duba zaben ƙananan hukumomi daban kuma kullum kar ka manta zaɓe ne da kuma wataƙila shi ba ƙato ban ƙato ake ba kan solo ne kawai a doka abin da ake ƙato ban ƙato. to sai dai kuma wasu gososhin jam'iyyar ma na ganin wannan mataki da shugabannin jam'iyyar suka ɗauka da walakin wai goro a miya alhaji muhammad ilyasu gamawa da su ne ma fa a kafa jam'iyyar apc a najeriya. abin da suke tare da gwamnati tsoro ne da ya sa zukatansu suke ga kaman in ba su mara gwamnonin nan baya ba kamar za a kore su to a yanzu kuma duk mutumin da har yana ikirarin an zaɓe shi inda ya zaɓen su aka yi ko ex officio nawa ne ko adam oshomole bai isa kore shi ba me yasa kuke goyon bayan a tinge wato kato bayan kato abin da yasa muke goyon bayan a kato bayan kato saboda gwamnonin nan suna kirarin su gwamnonin talakawa ne to muna so mu gani gwamnonin nan na talakawa ne ko ba na talakawa ba ne suna yi dan kansu ne shine dalili wayansu kuma sun mayar jama'iyyar nan kamar kayan gado to jama'iyya ba kamfani ba ce barantana mutum ya ce ya gada to don haka mu abin da ya sa muke so a yi yar tinke muna so a bambance tsakanin aya da tsakuwa wane ne talakawa suke so adama wane ne kuma yake cewa yake son talakawa a baki a zuciyarsa ba son su yake yi ba kamar gamawa shi ma wannan dan gani kashinin shugaba buhari ya ce aiko ba za ta masa uwa bindiga a ruwa sunana alhaji isa ahmed gonja state coordinator na buhari campaign organizer zabe kato bayan kato ai manuniya ce muga kowa kana da jama'a ne ko baka da jama'a mai jama'a shine zai samu galaba shi yasa aka ce kowa duk talaka ya zo ya zaɓi wanda yake so to wanda ya ci zaɓen nan lallai mai jama'a ne na jama'a ne kuma. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan dambarwa na batun irtinke ko kuma a Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla an gaida Ibrahim Abdulaziz In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan cece ku ce da ake yi akan zaben yar tinke ko na kai tsaye da ke faruwa a tsakanin jam'iyyu. Amma kafin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mu shakata da wannan waƙar. Baban Chakwai. Ashe gaskiya ta ba shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban maka yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum. Alaikum salam. Da wa muke magana? Ina magana da Isa mai kati daga Gajwa jihar Yobin Najeriya. To muna sauraron ka Isa. Alhamdulillahi dukkanin wanda ke tsoron kato bayan kato to ga bisa dukkan alamu bai yarda da farin jini ba ne a siyasa. Hmm. Yan Najeriya fatan mu shine ne a yi ya kato bayan kato wanda shi ne zai nuna farin jinin kowane ɗan siyasa salama to mun gode kwarai to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka salamu alaikum amin alaikum salam da wa muke magana daidai ban delegates sun sayu ne kuma naɗaɗu ne a naɗa su a sayi su saboda haka ya take ita kowa zai hito ya zaɓi wanda ya kasu. Hmm. Eh, ya ra'ayi. To, mun gode kwarai. To, salamu alaikum. Aba Nigeria. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Da wa muke magana? Ina magana da ɗan Ladi wanda daga Bili, jihar Taraba, Nigeria. To, muna jin kamalan ɗan Ladi. an ke da wannan muhawara da ake a game da delegate ko ko hmm. kato bayan kato zance ne na farjininka da kuma aikinka da jama'a don hmm. haka abinda shugabanni suka ga ya dace ko da an taho gaba daya nan wajen za a dosa. Eh, to madan ɗanladi a ganin ka me ke kawo wannan ce ku ce din? Wannan an ce siyasa ce siyasa kuma demokaradiyya ne kowa yana da ra'ayinsa watakila wasu suna fada domin ra'ayin su mm. shi ne gaskiya abin da na sani eh, to mun gode kwarai da eh. wannan ra'ayi naka muna da wani kira daga kaduna wake magana daga kaduna to ajiya sabina barka da lasariya yauwa barka ka dai sunana murtala ne ina kiran kuma daga garin rigasa da ke a kaduna tare da najeriya su malam murtala muna sauraron ka To ajiya zaɓen nan FTK cikeni zan ce ko kuma in ce shi zaɓe cikeni na ga matsalolin ta lokacin da aka yi LGP da NRC. A idan mu an ɗaura yakan mutane za ki ga wasu suna wani layin sun ga wancan layin zai fi rinjaye ki ga sun ƙara dawowa layin da shi da rinjaye su lalata mm-hmm. ma ta rikici. To kin ga wannan abu ni na ga illan shi da ido na na yi wannan zaɓen lokacin ajiya ba da mm. har kashe kashe an yi na gani da ido na to gaskiya wannan FTK abin da zai nike so kuma za a yi cikin dai a yi adalci duk mm. mutum ya san abu wanda aka baka amana fa ko ba ganin kan kai adalci Allah ya sani in ba kai adalci ba ma Allah ya sani kuma za a saka ma da abin da kai da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai malam Murtala Salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala Da wa muke magana Magana da Shehu Alba Sara Kebbi State Donkowa Saguwa ta To muna sauraron ka malam Shehu ya kama cikin lokaci yanzu da ban san kowane maudu'i magana a kai ba. Muna magana ne a kan cece ku ce da ake yi na ka maganar zaben yar tinki a jam'iyyun siyasar Najeriya. To a hakikanin gaskiya mu talakawan Najeriya ba mu yadda da wannan zaben na na wannan a ce a tsaya a goyon bayan wanga ya zo layi ya tsaya bayan ka saboda akwai illa ga wannan zaben an za a yi shi mm. za a yi kashe-kashe. sai ga yanzu kamar mu yanzu na jiha kebbi hmm. eh, majalisar mu na mai wanda ke wasu wakilta dankosa wuta gabas hmm. mafi mutane suna so ya ji a kan shi to amma akwai wani wanda ake ce magana bena in an ka ce za a yi a za a to za a haddasa bala'in da ji a ce wallahi za a ba kawai maiduguri to mu ba mu goyi ba wannan abin ba wannan ba alheri ba ne hmm. Eh, mm. To Allah ya kyauta Allah ya sawaka. To Allah ya sawaka. To salamu alaikum. To jama'a har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC maudu'in mu kuma na yau shine muna magana ne akan cece kuce da ake yi akan zabar 'yan ko na kai tsaye da ke faruwa a tsakanin jam'iyyun Najeriya. mun samu wani kira salamu alaikum salamu alaikum to mun rasa wannan kira salamu alaikum da ba muke magana salamu alaikum ah sunana honorable simon ladago wambiyo accra walakalon ogomi to muna jin kama honorable simon gaskiya A game da ke da kuma wato kato bayan kato mun tabbata da wannan abin wanda Allah ya sa shi zai taya hmm. dole ne ya samu ko tayaya aka bi hmm. saboda ka duk yadda gamnoni na jahohi suka shirya to wanda Allah ya bashi din tiles ne domin ubangiji ne mai bada mulki ko kuma shugabanci ga wanda ya so a lokacin da mm. saboda haka duk murdiya duk yadda aka yi wanda Allah ya so din shi zai zama din shi zai zama mm. so saboda haka a bari wannan zaɓen a hannun ubangiji kuma mu taya 'yan siyasa shugabanai malamai fastoci su taya mu 'yan siyasa to mun gode kwarai mr eh, honorable simon Muna da wani kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da ba muke magana? Kuna magana da Umaru Adamu daga bai. To muna jin kamalin Umaru. A wuri a takaice a gaskiya wannan zaɓen ƙarfin keɗin nan shi muka sa a gaba kuma shi muke so. Hmm. don har in Allah da za a yi shi din. Ko da yake na ji an ce wasu jihohi za su yi ne ƙarfin keɗin jihohi kuma za su yi shi haka. kamar yadda aka saba yi. Mm. To amma mu a gaskiya a jiha irin na Maiduguri muna so a mana wannan zaɓe da yar tsinke din mu yi. To mun gode kwarai Malam Umaru da kuma wannan kiran naku muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu a nan yana cewa karfe hudu da minti 54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. A dakace ni karfe 4 da minti 49 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da zuwa ga wannan sabon shiri na labaran wasanni na farko a cikin wannan wata na Satumba shekarar 2018. In an jima kaɗan za mu samu wani masani ya mana fashin baki akan shin tsakanin kotunan Najeriya da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wa yake da tasiri ko kuma ikon yanke hukunci a rikicin shugabancin kwallo a najeriya ne a yanzu bari mu fara a ƙasar kamaru inda hukumar kwallon kafa ta duniya din fifa din ta kara wa kwamiti na gudanar da harkokin kwallo a can karin watanni uku domin ya kammala aikin da yake yi na neman tada ko madar harkar kwallo a wannan kasa ɗin fifa ta ce wannan karin da ta yi wa kwamitin da ake kira normalization committee na kamaru wato ta shi ne domin ba shi damar ya shirya zaɓuɓɓuka zuwa cikin shugabancin hukuma din nan da zuwa 16 ga watan disamba wannan shekara lokacin da wannan wa'adi da ita fifa ta yanka zai ƙare shi dai wannan kwamiti yanzu shekara ɗaya da aka kafa shi kenan domin a watan satumban bara ne aka kafa shi kuma aka ba shi aikin ya sake shata ka'idoji da dokokin gudanar da kwallo a cikin hukumar kwallon kafa ta kamar da ake kira fika foot to sai dai ba za a iya gudanar da zaɓuɓɓuka ba sai an gama yawa su wannan dokokin kwaskwarima wannan dokokin kuma tun shekarar ɗaya aka kafa su wani rahoto da bbc ta bayar ya ce an baiwa shi kwamitin damar ya shirya wannan shirye-shirye din kuma ya gabatar da shawarorinsa ga ita fifa ta amince da su kafin a shirya zaɓe. to zuba mu je najeriya inda muke ci gaba da nazari na abubuwan da suka janyo rikici a jagorancin hukumar kwallon kafa ta wannan kasa din yanzu finik amaju ya koma kan kujerarsa ta shugabanci bayan da jan kunne da kuma barazanar da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi na hana najeriya shiga harkar kwallo ya tilasta aka janye chris giwa daga wannan shugabanci bayan da ya je mamaye harabar hukuma din To a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa na mura Amurka makon da ya gabata mun tambayi Amin Shu'abu Gara wanda tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na jihar Gombe ne kuma sananne a kan nazarin na harkokin kwallon kafar Najeriya din na ya bana fashin baki akan wannan al'amari din ta ya muka karkare da mutane biyu suna ja in ja kan wannan shugabanci na hukumar kwallon kafa ta duniya musamman ma mun so mu ji shin idan ana rikici irin wannan tsakanin hukutuna a Najeriya da kuma ita hukumar kwallon kafa ta duniya wa yake da ta faɗa. tsarin kundin mulki na najeriya ya nuna cewa duk wata doka da ka kawo daga ƙasar waje hmm. wanda ta sha bamban da ta cikin gida to ta cikin gida ita ce za ta yi aiki hmm. to a nan sai kuma aka samu matsala ita kuma ƙungiyar ƙwallon gafa na duniya ta ce duk wanda ya yarda da ita har ya shige ta dole aiki da sharuɗan dole aiki da sharuɗan sa'an nan kuma duk abin da ya faru ba za ka je kotuna na ƙasa ba to amma su kotun najeriya sun san da haka da suka ɗauki chris giwa suka ɗora shi kan kujera bayan kuma a maju phoenix ne farkon wanda fifa ta amince da shi eto eh a tsarin shari'a duk ɗan najeriya da ya kawo kuka wajen kotu dole ta saurare shi mm. ba za ta ce a ba zan saurare ka ba saboda ai wannan abun ya shafi da hukumar kwallon kafa na duniya wanda abubuwan ta ba a kawo kotu amma ya kai tun can farko sunayen mutanen nan biyu ya fito a matsayin kowanne shugaban hukumar kwallon kafa eto na farko eh, eh, hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana da dokokinta dokokinta shine wato akwai abin da ake kira congress hmm. wanda duka ya kunshi shugabannin kungiyoyin kwallon kafa na Najeriya gaba daya wanda a tsarin doka suna da dama su zauna su saka ranar zaɓe su kuma zaɓi wanda suke so su kuma zaɓi wanda suke so shugaba na ƙasa eh aka zo aka yi zaɓe bisa ga ƙa'ida bangaren giwo suka zo suka yi nasara a lokacin da bangaren giwo suka yi nasara sai kuma aka je aka zauna a wani hotel daban aka ce to wannan zaɓe da aka yi ba daidai ba saboda akwai mutane da yawa wanda suke da hakkin su jefa ƙuri'a ba su jefa ba to a lokacin shine aka tafi aka ce za a yi zaɓe a wari hmm. aka sa za a yi zaɓe a wuri to a lokacin shi kuma eh, shi kuma giwa ya suka ci ah, to tun muka ci nasara ya za a ce za a sake zaɓe shi kuma a lokacin giwa sai ya tafi kotu shi ne aka tafi aka sake aka ce a je a yi a wuri to aka je aka yi a wuri sai amma ya ya samu nasara to alhaji ahmed shu'aibu gari kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta gombe a najeriya lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa na mura amurka muna da sauran abubuwa da dama da muka tattauna da shi da zamu ci gaba da kawowa nan gaban allah da a madadin sani ne aliyu mustapha sakwata a washington mun ku lafiya yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin amurka A duk ranar Litinin ɗin farkon cikin kowane watan Satumba na duk shekara, Amurka na ɗaukar hutu domin jinjina wa ma'aikatanta kan aikinsu da ƙwazansu ga ginawa da ci gaban Amurka. A ranar biyar ga watan Satumba shekarar 1882 sama da mutane mata da maza dubu goma suka shirya fareti da gangami a kan titunan Manhattan domin bikin ranar ma'aikatan ƙwadago na farko da aka taɓa shiryawa a tarihin Amurka. Ƙungiyar ƙwadago ta ma'aikatan birnin New York ce ta shirya waccan ranar ta farko domin mutunta ma'aikata waɗanda suka yi fafutukar neman ƙarin albashi rage awoyin aiki da kuma inganta yanayin aiki na ma'aikata. Rana ce ta murna kuma rana ce ta sadaukarwa rana ce da ma'aikata suka yafe albashinsu na wannan ranar don nuna sadaukar da kawunansu wajen samarwa ma'aikata na gaba haƙoƙinsu na albashin aikin da suke yi. ma'aikatan amurka sun samar da sauyi a ƙasar da sauran duniya baki ɗaya da ingantacciyar rayuwa da ba a taɓa gani ba a tarihin duniya manoman amurka sun fi na kowace ƙasa fitar da kayayyakin abinci a duniya kuma sun fi manyan ƙasashe da ke samar da kayan gona a duniya wato ƙasashen china da india samar da isassun kuɗaɗen shiga na ƙasa haka kuma amurka na fitar da tataccen man fetur fiye da kowace ƙasa a duniya kuma tana samar da sama da kashi arba'in cikin ɗari na fasahun sufurin sararin samaniya da na zirga-zirgar jiragen sama da kuma sama da kashi sha ɗaya cikin ɗari na kayan alatu masu amfani da lantarki da ake ƙerawa a duniya. Amurka ce ta fi mafi yawan hanyoyin mota fiye da kowace ƙasa a duniya inda take da hanyoyi masu nisan sama da kilomita miliyan shida da dubu ɗari biyar. Kashi casa'in cikin ɗari na gidajen ƙasar Amurka na da iyalan da suka mallaki aƙalla mota ɗaya. Yayin da kamfanonin ƙera motocin Amurka ke ƙera kusan motoci miliyan uku a kowace shekara. wanda shi ne kusan kashi biyar cikin ɗari na ɗaukacin dukkan motocin da ake ƙerawa a duk faɗin duniya. Wani sirri na haɓakar tattalin arzikin Amurka shine 'yancin da kowane ba'amurke ke da shi na zaben aikin da yake so ya yi da kuma 'yancin ƙirƙirar sababbin ma'aikatu da kuma gyara tsofaffin. Abin da muke gani yanzu shine sake inganta kuzarin Amurka a cewar shugaba Donald Trump. abokan hulɗarmu za su gane cewa amurka ta shirya domin sake ɗaukar jagorancin dukkan ƙasashen duniya za su ga amurka na da ƙarfi Amurka na alfahari kuma Amurka na da 'yancin walwala. Ba mu da niyyar wa kowa hanyar rayuwarmu illa mu haskaka ta a cewar shugaba Trump. Za mu nuna misalin hanya mafificiya da kowa zai bi. Wannan shine sharhin murya. Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice. Da ya bayyana muku. To a gafarce mu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Kasar China ta yi alkawarin ƙara adadin kuɗin tallafin da ta yi niyyar baiwa kasashen Afirka da zai kai har dala biliyan 60 wanda zai taimaka musu wajen bunƙasa ayyukansu na samar da masana'antu da ababen mawar rayuwa. hawa kuma kasar ta ce za ta yafe wasu kasashen na afirka ba sukan take bin su idan lokacin biyan ba sukan waɗanda ba sa da ruwa ya a ƙarshen wannan shekarar shugaba zi ne wannan alkawarin yau litinin lokacin da yake wa taron yake wa taron koli bayani wanda ake gudanarwa tsakanin china da kasashen na afirka a beijing gobara ta laƙume tsohon gidan adana kayan tarihi na ƙasar brazil sai dai ana ƙoƙarin shawo kanta in ji mai magana da yawan ma'aikatar kashe gobarar na ƙasar da safiyar yau litinin rabota rabade ya ce za a ɗan ɗauki ƙarin wasu 'yan sa'o'i kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayansa yau litinin kasar malaysia Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Mrs. Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Suleiman. Safinatu Sada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.